yau da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. ana kuma iya kama mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita biyar zangon FM har ma da wasu tashoshin su ma na FM da suka hada da rediyo amfani sarauniya da maniya FM a kasar Ghana kuma a Kumasi za a iya jin mu ta Alfa Radio da kuma shafin yanzu haka ta Facebook Live ko kuma ka cokan a fada yanar gizon mu ta Hausa.com masu gabatarwa Safina ta sada Sodangi sai kuma ni Usman Ahmad Masu sauraro kasancewa duk ranar Alhamis muna magana ne game da harkar lafiya. Yau ma 25 ga watan Janairun shekarar 2018 za mu yi magana ne akan amosani ko yadda wasu kan kira shi da amodari. To haka yake safinatu wanda kuma muka tambayi mutane kaɗan daga cikin abin da suka ce shine a Zahardin Umar baban yara bice ya ce salam yau da gobe wasu kuraje ne ƙanana da ke fitowa a kan mutum ko kuma kan mutane marasa tsafta waɗanda ba sa wanke kansu yana faruwa ne sakamakon wannan abu. To bayan wannan za mu tattauna da likita kai tsaye ta waya inda zai mana bayani a game da wannan magana ta amo dari ko kuma amo sani sannan kuma sakonnin kuma suna nan tafi a shafinmu na Facebook, Twitter da Instagram lokacin bayyuku. ku. kai tsaye bari mu je ga amsoshinku na tambayar da muka muku game da cewa me kuka sani game da dandruff wato amosani ko kuma amodari kamar yadda wasu ke cewa ga yadda ku an sa mana. To sakon farko daga Adamu Musa Shehu Girgir ya ce, 'Eh a gaskiya yau da gobe wannan kuma sai dai mu saurari likitan da kuka gayyato muna kuka gayyato mana domin mu san me yake kawo ta da kuma hanyar magance ta da kuma magungunan da ya kamata mai dauke da wannan cuta ya yi amfani da shi domin warkewa amma hakikanin gaskiya muna ji ana cewa amosani cutar sanyi." Eh, sai Amadu Abacha Macina ya ce, Amosani muguwar cuta ce kwarai. Duk wanda ya kamu da cutar zaka ga idan ana yi masa aski wani gari fari fata yana zuba daga kan mutum. Fatanmu ne Allah ya kawo mana ƙarshen wannan muguwar cuta ta ni amin. To sai kuma Amadu Abacha Macina mm. ah, ya ce Ah, Zainab karanta wannan. Mm. So Zainab Musa mai addu'a ta ce cutar amosani tana da illa sosai yakan sauko daga kai ya dawo ido haka kuma yakan haifar da makantar idanu Allah ya sauwake amin ku tashi lafiya. To sai Bafaji Suleiman na faɗa ya ce a gaskiya yau kun taɓo min abin da ke min ciwo eh, ke min ke ci min tuwo a ƙwarya mm. domin wannan dandruff din ko amosanin kai wallahi ya addabe ni abin da ya sa ma yanzu kowane sati sai na garzaya wajen wanzami domin ya yi min aski mm. muddin kuma na wuce sati ɗaya ban yi aski ba to wallahi har idanuwa na sai sun min nauyi don haka ina nan tare da ku domin jin tsokacin da likita zai yi a kai to ko shi ma ni ke sa na aski mako bibi <laughs> to sai isu ndila fake ce salam filin yau da gobe don allah ku tambayar min likita akan wannan cuta ta amosani na ga wasu wasu masu fama da wannan larura suna shafa man zafi a fuskarsu ko kuma kansu domin su rabu da cutar ba tare da umarnin likita ba shin ɗaukar irin wannan mataki ya dace ganin yadda ake ce man zafi yana da illa ga idan mutum irin wannan masu raɗaɗi kenan mm, mm. Mm. sai sanusi ibrahim kakumi ya ce salam yau da gobe tabbas wannan cuta sadda muna yara muna alakanta ta da rashin wanka amma yanzu lalle abin ba haka yake ba inda za ka ga babban mutum yana fama da wannan cuta to amma yau za mu saurara mu ji cikakken bayani akan wannan cuta daga masana ku tashi lafiya yau da gobe. To mun gode sai ta nemo inuwa zangon buji dutse ya ce asalamu alaikum shirin yau da gobe hakika kun taɓo min inda yake min kaikayi yau don allah ina so ku tambaya min likita wai shin me ke kawo amosanin kai da kuma amosanin baki sannan kuma wata hanya ya kamata mutum ya bi domin kaucewa kamuwa da wannan cuta ta amosani har da na baki dama To yau da mm. ji kuma. Mm. <laughs> Sai Zainab Barista Chola Maskandari Allah sa na faɗa sunan daidai ta ce salam yau da gobe ni dai a gani na rashin yin aski akai akai ne yasa wasu mazan ke fama da cutar amosani a kullum. Allah ya kare mu amin. To amin amin sai Haris A Adam goren maji ya ce a gaskiya ni na san dandrop. don wallahi mugun ciwo ne amma jama'a da wasu suna masa ɗaukar ƙaramar matsala kuma ba haka abin yake ba. sai ibrahim ismail ibrahim adam mm. ya ce wallahi abin da muke fama da shi kenan akan yaranmu mm. mun je asibiti an yi na gargajiyar amma ina sun ki mutuwa to to sai mu leƙa shafinmu na twitter inda atsani uh, yalwa 2006 ya ce matsala ce da ke faruwa a saman kan mutum wanda ke sa wani abu fari yana kakkaɓowa daga kan idan an inganta tsafta ta hanyar wanke kai akai-akai da kuma shafa man shafa ko kuma maganin na amosani illar sana raguwa matuka. Sai Alhaji forever at Alhaji forever ya ce salam yau da gobe cutar dandruff cuta ce wadda take hallaka idanu wajen rashin gani a tashi lafiya. To sai kuma at Muhammad Musa Dambam ya ce a shitaga yau da gobe ya ce na san amosani na kai wanda idan mutum yana taja kai zai dinga ganin gari-gari yana zuba daga kansa. Mm, sai at m24 underscore garin rijiya mm. ya ce ni dai a gani na rashin tsafta ce kawai take haddasa cutar amusa ne to <laughs> to sai daga karshe sakon ya ce ya fito ne daga at musa hadarin asuba mm. da magaran kenan mm. ya ce yau da gobe mai ƙara sabulin wanzami tabbas ciwon amodari kin ganin wannan ya sai amo da kin da mm. ana faɗa kenan mm, ciwo mm. ne mai kama idanu na ɗan adam su dinga kumbura suna zubar da hawaye a ƙarshe ma sai a makanci baki ɗaya Allah ya dai tsare mu. Amin amin. To mun gode a ci gaba da aiko mana sakonni amma ina ga ba za mu rasa sakonni kila daga shafinmu na Twitter ba ko ko Instagram tunda mun dan samu mun dan tsakuro na Twitter din. to amma bari mu bari lokaci ya yi ma ba da damar haka mm. kin san wannan amusanin ba abin da yake da haushi idan ka sa irin riga da take da duhu mm. kamar baka ka zo zaka taja kai wai kai gayi kayau mm. kayau ka yau sai zo ka a fada to in baka lura ba sai ka dinga wuce ana ce wannan garin me ta bayan shi kanka ne ya zo da shi ko kuma an je ana aski zaki ga ya dankare mm. haka to yawanci in mutum ya sati ɗaya biyu bai aski ba sai kaga in dai har kana da shi to zaka ga yana damu maza kenan eh to mm. mata kuna yi ne a a ai ko mata ma shi suke yin shi usman ai to daga ai idan kitsan a kunshi a cikin a ai tsaga irin inda eh, kitso ake tsatsaga wannan eh. to ai nan ne in da kai da an yi kitso in dai ba a yawan shafa mai mm. to zaka ga fari yayi fari pat kitsan eh. ba kyan gani balle ya fi yawan yi ga yara ƙanana saboda kasu su in ba kula eh kuma sannan akwai irin kaman mai mai magunguna haka da ake cewa ana shafawa to wasu suna ganin wai wannan magungunan kuma mm, yana suna dawowa wai sai wasu sai su ce wai yana dawowa a mm. ido wasu su ce yana dawowa a ciki to fa za dai mu daga wurin likita yana nan ana laliban muna likita din ai eh. ina gama kaman ya same shi ai saboda haka bari mu je gare shi mm. assalamu ah, alaikum Salamu alaikum. wa rahmatullahi wa barakati. Ta barka da shigowa da likita. <laughs> Barka ke be ina wuni. Lafiya kalau idan gajiya. Gida kwana da yawa. Ba gajiya. To, to masu sauraro suna za su ce wannan muryar mun daɗe ba mu ji ta ba to dawa muke magana. Eh, eh. Hello? Hello? Yawwa kana jin mu? Eh, yawwa to yawwa masu sauraro na ce zaka gaya musu da wa muke magana? eh na da salihu ibrahim kwaifa ƙwararren likita a asibitin wuce ta abuja to barka da shigowa muna magana yau akan amosani ko kuma amodari yawa to wannan magana amosani da ake menene amosanin nan ne na kai din nan da wasu su ce yana shiga ido wasu su ce ya shiga menene shi to amosani kai ko amodari hmm. wato wani nau'i ne na ciwo wanda yake ana samun shi sanadiyar wata kwaya mm. kwayar halitta mm. wadda ake kira candida candida mm. candida din nan babban sunan shi na fungus fungus or fungal infections a gane candida candida kamar yeast din nan da ake baking da shi na na bread ko flour eh. yeast is a yeast wannan candida din sakar annabin adam a muri mai ɗarshen shi, ko kuma garkon jiki ta mm. ragu mm. saboda ciwo mm. ko kuma garkon jiki ta ragu saboda rashin cin abinci mai gina jiki ko saboda rashin wato kosa da jiki da a yara kuma a tsofaffi to sukan addabi wato kai ne duka amma wato inda tsirrar wato suna nan ne take addaba zuwa zuwa mataki na biyu na fata mm. don fata tana da mataki wajen uku mm-hmm. eh mataki matakin ta eh eh a fata a kai ba mm. to idan a kai mm. layi na matsala jiki ne sunan shi daban ah, sunan shi daban eh. a ah, wurin abin nan eh, al'aura sunan shi daban eh. wajen kai ta ko kumba sunan shi daban eh. amma duk kwa cuta ɗaya ce eh duk kwa cuta ɗaya ce eh. eh, ina ga likita layin ka yana rawa haka yana dan daddatsewa wani lokaci bayanin yana dan kakatsewa bari mu saka dan shakata sai mu sake laliban layin kila ya fi mana kiliya eh bari mu sake laliban layin kila ya sake warwarewa bari mu sake laliban layin sai mu warwaro mu ji kila mm. ya fi yin yanzu haka mm. to yanzu bari mu dan shakata kafin mu sake samu likita them know now. Said I'm here the whole time. Ina cin ya biti kama ayaba. Kifi hitas na wanda kashin yaba. Daga sun ga musa fuji my maraba. to Allah ji kan lil Amir amin eh, amin da ya taya bu shakata kafin a sake nemo likita mm. to likita kana jin mu yanzu ko eh, yawwa to yanzu ya fake liya mm. eh, ɗazu kana maganan cewa duka ciwukan a fata suke fata riɓi uku ce shine maganan da kake yi yake daidai eh na ce shi wannan a wato amosili ko amodari mm. wato ciwo ne wanda yake haddasuwa saboda wata kwara cuta ta fungus to ita wannan fungus din kala biyu ce akwai yeast mm. yeast ko muna ce shi candida mm. akwai nau'i daya wanda ake ce ma dermatophyte amma su nan illa karfin ta candida din ba to ita wannan candida ta kai da jikin mutum wato daban-daban sassan jiki daban-daban a ka shine amosani kai ma abin fuska ta kai abin ah, hamurta da mm. jiki gangan jiki ko kuma wajen al'aurar mutum duka to ita candida to takan so ta yadu idan an samu gashin mutum ko aka yana da ɗan damshi damshin abin nan na ruwa haka sanyi sanyi haka ko da ta da sauransu mm. to amma babban abin da ke sa ta bazu ne rashin karfin garkuwar jiki ko saboda yaran kintin yaro kwarai da kusan bata kosa ba ko kuma tsufa da ko jiki ta rabu ko kuma masu ciwon suga wato diabetes ko kuma masu ciwon wato sida wanda ke kada ga jiki to ta fi yawa a kansu to ita wannan idan mutum na da wato kare garkuwar jiki wannan ciwon yakan bazu a a fuska mm. sai fuska sa ta yi dabar dabar haka za a ga fari a oh. ta yi fari ta yi baki haka sauransu oh. kuma a kashi ma aka eh. amma shi ciwon ba sauyo bane yake wuce fatin jiki ba mm. o oh, bai cika wuce fatin jiki ba ba jiki ba eh har yake da bincike ya nuna cewa waɗansu wanda ke da ciwon sida tana eh. shiga cikin jiki har cikin jini mm. ta je wurin koda ko ta je wajen wato huhu da ya mm, mm. lahani amma wannan yanayin bayi da yawa sai masu eh, karyawa wadda suke mm. wato da cikin su ta kare eh, kama ciwon ciki da haka eh. ciwon kare garkuwar jiki yasa ake cewa kenan yana dawowa ciki in an nemi shi magani da ka sa haka mutane muke cewa sai a ce wai yana dawowa ciki in an nemi shi magani ko ido eh to eh wanda dai an faɗa ne kuma an ɗan a dace. Eh. <laughs> To amma za ka ga cewa wani eh, yana sa ciwon kai? Shiga jini din mm. kalilan ne kama a ce a cikin ɗari. Ibi eh. kashi uku zuwa biyar ne kawai. Eh wato kalilan. Kashi uku zuwa biyar. Kalilan ko a cikin su sai masu nan nan wato rashin garkuwa a cikin su. To amma misali eh zaka eh, ji likita eh. wasu suna cewa yana sa ciwon kai mutum bai aski kamar yanzu ni na tamfawa na ne ko yaya ne abun oho idan ban yi aski ba duk bayan mako biyu to zan ji kaina yana ta ciwo har wani lokaci yace to ko dan drop din nan ne yake sa ciwon kai ne wani lokaci in eh, ka shi eh ko mu a yara muna yara mm. haka ake ga muna girki to haka yake a <laughs> likitanci? idan ka basu mata yawa mm. zaka ji ciwon kai mm. mama mu ta har sai ka rani kuma ita su ma ba su kawo ciwo saboda abu ne na al'ada na mm. jikinka eh. ya kun baka in ta yi yawa za ta saka ciwon ya su mm. duk wani abu na al'ada da ke dan halitta ne mm. ko ya yi yawa a jikin ka ya fitowa ne ko ka yi ko ka gutsire ko ka gutsire ba ko ka aske ko ka aske ba ba zai kawo ciwo ba abu ne kawo ciwo shine wani abu sabo wani ke ba a nan yake al'adance ba haɗa ne abin nan ya haddasa a wurin shi ne kawo ciwo eh. amma duk wani abu na al'ada wani ke na jiki ne baya ka eh. ciwon ya girma baya ka ciwon kodu. to ciwon shi ne mm. da ita wannan kwa cutar mm. da turanci ana ce ita dandruff mm. shi ne dandruff da eh, kuma amma eh. alkitance alkitance ba ce da ita tinea capitis idan ta bazu a fuska ta zama abin da ake ma seborrheic dermatitis saboda ita tana son wuri mai matsi ka san jikin mutum yana sakadatin wani yana yana yin wani maimai a cikin eh, yana fidda maski yana fidda wani mm. eh, maimai mai mai eh mai mai eh idan yawa zaka yana da fito a kusan su mm. to sun yi sai su nan seven mm. seven to ita wannan in mai din yayi tana son wannan mai din takan yadu saboda dalilin wannan mai din shi amman ya fi yawa a a fuska a ka kuma da ka ai to shi take take addaba kai sosai kuma da fuska ai to To, to su fina kamar zaki tambaya. Amma nata ta fi bazuwa sosai idan akwai taurewar garkuwar jiki. Oh. Amma ta kan samu wanda ne wanda ke lafiya shi kuma. Mm. Amma dai ba za ta yi aiki sosai ba. Mm. Hmm. Likita kamar wanda wani cikin masu sauraron mu yake tambaya ya ce wai kamar tana sa makanta. Mm, wai sai ya gangaro cikin ido. Eh yana sa makanta. Gaskiya ba gaskiya ba ne. Hmm. Ba gaskiya ni kenan na ga wani wuri da wani ya zo yana da wannan ciwon sai wani ne ya yi mishi sabo a kai ya mishi kaho wai a jiya ne eh. sai da mutu bayani ce ai wannan abu ba a jini yake ba eh. akwai magani da za a sa a abin da za a cesa eh. akwai shampu kuma akwai na shafa na shafa kuma ina warkewa oh, ba magana a zuke to da kai wani masu cikin masu sauraron mu wani S Fulani bumbum mm. ya ce wai shi ma a gaskiya wannan ciwon ya dame shi amma an ce wai wanka da ruwan sanyi yana kawo shi to fa <laughs> gaskiya wato wanka da sai baya kawo shi mm. wato abin da ta fahimta a nan wato mu a adalce yawanci ba mu iya rarrabe cututtuka ba mm. sai a hada cututtuka da yawa sai a ba su suna daya mm. yana yiwa ciwon da ake magana kila yana yiwa ciwon kai na irin na magirin to yana kuma wanda ke wannan ciwo din yana yana dandruff ciwon nan eh, amodar eh. makon a fahimta cewa ai ciwon nan na kai shine ake ji ba wai wannan dalilin wannan hmm. modernin ba ne hmm. ka gane to eh. ba za a ganewa ba a mutum sun aku a lokaci daya a mutum daya sai a ɗauki ciwon ruwan da ciwon ne daban sai a haɗa shi ai wannan ne ciwon da ake gani hmm. sai ake shine ke kawo abu sai sai masu ilimi sai babban cewa a ce shi dai ciwon amadari kai ba sa cin komai sai dai kai kai kawai eh. kai kai eh. iwa mai gaida a sa kuma yakan sa gaci ya cire eh. wato mutum ya samu sai ko kai nan kadan sai ko a wurin gaci na mm. ci cirewa haka sa na sha na <laughs> to likita ga wani injiniya Aminu Aliyu Fakka ya ce wai shi kuma tambayar shi shine wai likita da Allah ya mashi bayani wai me yasa in mutane suna arewacin Najeriya ba su yi amma da mm. sun je kudancin Najeriya sai ya fito musu kaji shi kuma inda ya nufa <laughs> ciwa saboda to yana saboda waza wato yanayin mu yanayin mu yanayi akwai iska kuma yanayi akwai iska kuma zai zace wadar da Hausa yanayi eh. wato iskan busasshen iska ne eh. da zafi busasshe eh. to ita kuma wannan kwayar ta fi son wuri mai dan damshi damshi haka ah, kuma ci akwai da mm. matsi mm. to a can kudu su kuma suna da wannan danshin a ce ma yanayin su high humidity, I don't know. Eh, wannan yanayin tiriri. Eh, eh, eh, yawa yanayin su akwai hmm. kana yawan tufa, saboda su yi kusa da teku da yawa haka. Suna yawan tufa. Irin da zaka ji yanayi wani dumu. yawwa to shi sun yanzu yana yiwa haka ne bayanin mm. yana ko ba haka bane mm. eh, amma dai wannan abun yana son wuri mai dandan shi da mai da matsaka mm. saboda ta rayu da abin kike so ta kiyaye ta eh ta ci abinci ta rayu eh, wannan abu ne mai rai to wai wannan garin da yake fitowa daga ina garin yake fitowa daga cikin ciwon ne koko fata ta ce take kwalkwarewa take take karewa eh, eh fata ce da da fata ce da da kwaya ce da ta mutu fata ta fata ciki eh. ta kai kuma ta kwaya cutar take marmashewa saboda ayi ne yi ina ce ayi fungus ne yi hmm. so daga ita kwaya cutar da ta mutu kuma da fatan shi ce sai fita eh. To, to amma wasu na cewa eh. a ƙoƙarin yi mata magani kamar magungunan shampu na wanke kai da mayukan da ake shafa saboda kakai wannan dandruff ko kuma mu ce amosani din wai yana kashe kai ko kuma yana kawo illa saboda mayuyyukan da yake hawa kan kaɗin haka ne? a ba haka wani to ya abin yake ai eh shi shampo da ake sawa in da ai amfani da shampo da daidai wanda yake na maganin maganin da an sa ɗaya biyu uku za ka cewa abu ya fara kakkacewa ya tafiya mm. sai dai idan ta addaba wa sai ko wannan zai lokaci kafin kafin gashin kuma ya sake tubuwa. Mm. ya danganta daga yanayin shi mara lafiya ɗin sannan eh. kuma akwai ƙwayoyin da ake sha wanda za su bi ta hanyar jini mm-hmm. su je su bi ta hanyar wato fata su je wurin su mm-hmm. aiki eh wato su kashe na ciki eh. kenan eh na ciki din amma eh. maka abun ba ta wuce mataki biyu na uku da na uku da na fata ba ta cikin na kasa din wato ma ka sha magani ba ba ciki bane a jikin fata ne ta ciki yawa yawa shi sun yi ai magungunan za ka sha ɗau lokaci mai tsawo da yawa mm. wata da wata biyu mm. saboda kaɗan ne suke zuwa ɗan ta sha nan nasha kaɗan ne suke zuwa wurin saboda mm. wurin suna cikin fata ne babu hanyar jini sosai wurin inda take saboda fata na cikin sama da kabi akwai matakin ɗaya biyu uku har na hudu to na hudu ne ke da hanyoyin jini da yawa na biyu ne na uku da na hudu da na biyu sun yi sama eh, eh, da dry babu hanyoyin jini suka magani ya je wurin sai an sha duk wani lokaci da yawa sannan zai je aiki ke hmm. je aiki to likita wasu na tunani eh, eh da kai wanda ke tunanin wai wannan amusani bai warkewa sai dai kai ta wahala kana shan magani kana hmm, wanke kai kana ne amma bai warkewa a yana warkewa hmm. ko ma wanda ake gani ga masu ciwon sida ma da an ba su magani zai warke sai dai su da masu ciwon sukari saboda yawan garkon yawa kamar ciwon sukari eh. saboda kada garkuwa da suka rike suka ke yi suka yi yawan wannan ciwo to su yana iya warke sannan kuma idan an samu wato tsayayyar garkuwar jiki da kuma ya sake dawowa. Eh. Sannan kuma na ga maka ana samun ana mutum na samun mutum. Eh. Cikin wato zinawan gado da yin ɗauka fa. Dan kwali mm, mai mata. Da mm. brush ɗaya da tawul daya da mm. kwanciya wuri daya da filo daya da ana samu. To, aski kenan da ake zuwa ana ɗauko a wurin aski Abin da ake ce ma infection. Mm. ka warke kuma in ka ba ɗayan kuna kula mu'amala sai dawo kuma ƙara samu wani to to to to to amma eh, misali kamar wurin askin fa wurin aski me magani abin kaga yawanci za ga ai yawanci sai ka ga mu musamman a kasashen mu na Afirka za ka ga kawai eh, kilifar gata nan ana ta eh, wa mutane a yanzu kamar da kwai dan kula Usman saboda mm. wannan tsida din yanzu da kwai dan kula amma har yanzu ana yi idan aski ne yanzu ma wanzan mu suna amfani da razor blade ne mm, yawwa sabuwa sai a karya kawai sai hada wannan a amfani da holder kawai ana mm, a tattale mun kai na a yadda to in ba haka ba in kilifa ce eh, mm. the best thing shine abin da sorry abin da ya dacewa shine eh. ka ce ta ka kilifa ka je da ita haka ko kuma masu yin aski samu akwai abin da ake ake eh, ake gasa ita tifa din eh. da gama a gasa ta sai a kashe kwarin cutar mm. yawancin za ga an ajiye su ba sa aiki mm. amma an suna da aiki zai amfani da wannan amfani da kuma akwai kilifa oil wanda ke da antibiotic da hada antiviral hada viruses da antifungal gaba daya za a mm. sa su zai zai taimaka mm-hmm. amma dai babba abu na tabbas ne uwa ta fasna kilifa na shi to likita wannan na maza ne kai bayani na mata fa <laughs> su mata za a su kare kansu na ce wannan bayanin da kai na maza ne na kare kansu mata za a su kare kansu daga kamuwa da amosanin eh, ko ya dashi tsakankanin su eto eh, eh, to su mata su ba su da idan dai lafiya su lau dai kamar wajen mu'amala ne wajen kitso hmm. shi da waya a ɗauka in dai ba ana amfani da tawul ɗaya ana goge mutane kansu ba ana hmm. shafa kai da shi ba hmm. idan aka amfani da clothing na wani wanda ke da shi mm. an shafa mu wani in ba a wanki sosai ba da ya samu eh. amma na hadarin ya fi a maza mm. saboda su suna amfani da wajen ko diraya ne diraya din ai suna da zafi ne suna ka ba ta barin kwa cuta ta mm, su mata eh sun je gyaran kai eh to amma shafa mai akai akai wanda ake gode kai da shi ko brush to har da brush ana samu don brush so ana an tsetsa kai da brush gashi mu ta kai da brush kuma wata wadda ke da wannan ciwon ta tsefe kan gashi da ita ma sai ba ta tsefe da shi tana samu hmm. ko kuma tawul hmm. tawul daya ko kaci daya ba a wanke ba sai an hmm. wanke an gasa shi wanke da don zafi a sauransu a goge in ba haka ba za a yada shi a tsakanin mutane mutane eh to to tambayar da nake sama daga karshe eh. yara ƙanana misali su ma suna yi koko dole sai daga dan wanda suka fara zama samari zuwa manya yara ƙanana na yi usman za ka ga almajirai yawa yana yi iri iri ma suna yin na kai suna yin na jiki suna yin na wurin al'aura da ka saurari. Da Hausa eh, kowa suna koyar da ana da ciwon ela. Ela. Oh, oh. ne ela. oh ah. shi eh, dinga ɗaya fatan nan. Yawanci yawanci fungus ne. Hmm. Amma akwai allergy daban yake shi kuma wannan. cutuka wata shi kama da junan su gaskiya sai da likita da zai rarrabe wannan wannan wannan ko wani akwai alamun shi daban daban hmm, wato elan nan ma duk daga amosani ne eh amma yawanci ela din nan hmm. ela din nan eh, fangan ne ne Eh, eh. wato sunan ya fi zuwa ya musu illa kenan eh to ya ake kare su sannan ne ai wurin kwanke abin nan form beddings eh. towels da wurin kumbin ah, abin da matsafin kai da sauransu da buroshi na kai duka da an ga yaro ɗaya da shi to sai a bar musu nashi sai a wanke shi a yi akwai da ake titin shi a hmm. yi titin shi a dry din sannan kuma a kokari kada amfani da shi a wani wasu yara shi kuma idan ya warke shi kuma idan ya warke sai a yar hmm. ko a kona sai a sai sababbi sababbi hmm. to mun gode sosai mun gode kwarai likita <laughs> mun saka dogon bayani eh lalle kan mun gode layi ne mun ji bai da kyau shi sa bamu bar mutane su kira ba eh. mun gode sosai to madalla to madalla eh. to madalla yawa to likita ya kokari ya bayani da tiryan tiryan ya bayani eh, tiryan eh, tiryan kan san so mutane su dan yi tambaya to amma buga dukkan alamu layukan kan mi biyu jifan gafiya bai mm. eh, mun jefa karama da babba mm. mun je shokin gaji sai su watsi da gudu to gara ce mun samu guda daya eh to da fatan za a kiyaye kamar yadda likita yace yanzu kan dole anan zamu tattare namu namu kafin mm. gobe mu dawon Allah ya kai mu Safina ta sada su dangi. Sai kuma Daniel Brown da ya bada umarnin shirin da injiniyan mu ne wa Mr. Rob McLean sai wacce take hada mu da ku a Facebook Live da yau Hafsat Maina Muhammad ita ce ta hada mu da ku ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da sa mu zama lafiya. Yau da Amurka yau ta tantance. Ta yi bincike ta tsaro zance. Ba ruwanta a yau da malalace. Yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare ba. Yau da gobe murya.